a cikin shirin za mu ji cewa majalisar dijiyar ecowas ta buƙaci ƙasashen burkina faso da mali da kuma Niger da su sake yin nazarin matakin da suka ɗauka na ficewa daga ƙungiyar ecowas haka kuma za a cewa wata babbar kotun tarayya da ke kano ta ba da umarnin dakatar da aiwatar da farashin lantarki a jakokin kano da jigawa da kuma katsina sai kuma shirin tubalin tsaro da ke biyan lamarin tsaro da hassan mai na kaina zai gabatar mana to amma fi duka sai mun fara da shan labarin duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Dimbin fararen hula ne suka rika ihu suna janyo fastotin kamfen ɗin shugaban rikon ƙwaryar ƙasar Chadi, Janar Muhammad Idris David zuwa ƙasa. an dai watsar da fasotin kamfen ɗin idris bi ƙasa a garuruwa da dama da suka hada da babban birnin ƙasar ɗin jamaina da mandu birni na biyu mafi yawan jama'a a ƙasar da ke yankin tsakiyar afirka a cikin wata murya da aka tatso cikin wani faifan bidiyo da ke yawo a kafar sadarwar zamani musamman shafukan facebook da whatsapp al'umma farar hula kasar na bayyana buƙatar samun sauyin shugabanci a chadi da ganin ƙarshen abin da suka kira daular debi Debi ya karbi ragamar shugabanci a matsayin shugaban soji a watan Afrilun shekarar 2021 bayan da 'yan tawaye suka kashe mahaifinsa Idris Debi Itno wanda ya shafa shekaru 30 cir yana shugabancin kasar. Bangaren adawa a Chadi da kungiyoyin fafutuka tuni suka yi Allah wadai da amsha iko da Debi ya yi suka kuma nemi da ya mika iko ga hannun farar hula. Debi karami ya shaida wa kafar talabijin ta kasar a wannan makon cewa yakin neman zaben kasar na ranar shida ga wannan wata na Mayu ya ci karo da matsaloli manya-manya da suka hada da kai hari a kan jami'an da ke kula da yakin neman zaben nasa da zubar mashi da fastoci kasa. Le pilier de la paix et de la stabilité, c'est notre armée. David ya ce ya buƙaci sojojin ƙasar waɗanda su ne amintattu na tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da su maido da bin doka da oda da kawo ƙarshen maganganun ƙin jini da ke ƙaruwa da rikice-rikicen gabanin zaɓe. ya ce lokacin da ya amshi mulkin kasar shekaru uku da suka wuce ya sha alwashin dorewar chadi a matsayin kasa mai kwanciyar hankali kafin ya miƙa ta ga tafarkin tsarin mulkin farar hula bayan zaben shugaban kasa na ranar 6 ga watan mayu. jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun shaidawa kafan labaran reuters cewa dakarun sojin rasha sun sauka a wata cibiyar sojin sama a niger inda sojojin amurka ke zaune wani lamari da ke biyo bayan kudurin gwamnatin sojin ta niger na korar dakarun amurka daga kasar sojojin da ke mulki a ƙasar ta nijar da ke yankin yammacin afirka sun buƙaci amurka da ta janye dakarunta su kusan dubu ɗaya daga kasar. kasar da kafin juyin mulkin na bara ta kasance babban abokiyar aiki da washington a fafutukar yaƙi da 'yan ta'adda da suka kashe dubban mutane suka kuma ɗaiɗaita wasu miliyoyi da yake magana wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka da bayar da a bayyana shi ba ya ce dakarun na rasha ba su rabu dakarun amurka ba amma suna amfani ne da wani bangare na daban a sansanin sojin samar mai lamba 101 da ke daura da babban filin jirgin saman diori hamani da ke yamai babban birnin kasar matakin na sojin rasha da kafin labaran reuters ta kasance ta farko da ta ruwaito ya kawo dakarun rashin gab da gab da dakarun amurka a wani lokaci da ya tsama tsakanin al'amuran soji da na diflomasiyya ke karuwa tsakanin kasashen biyu sakamakon rikicin ukraine ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau juma'a ɗaruruwan magoya bayan yahuda da masu goyon bayan falasɗina suka yi fito na fito a jami'ar sydney lamarin da ya ɗauki guguwar irin wannan boran da ke faruwa a jami'o'in amurka da rikicin yankin gabas tsakiya zuwa harabobin jami'o'i a sauran bangare na duniya bangarorin biyu sun yi tozali da juna inda su ke daga tuta da faɗin albarkacin baki akan abin da yake goya ma baya illa dai ɗan abin da ba a rasa ba an dai kwashe lafiya tsakanin masu zanga-zangar da waɗanda suka rika kwantar da ita adadin mutanen da suka rasa rayukansu musabbabin masibar ambaliyar ruwa da ta afka a kasar kenya tun cikin watan maris a yanzu ya zarta 200 cewar ministan harkokin cikin gidan kasar a yau juma'a a daidai lokacin da wata mahaukaciyar iskar ruwa ke nausawa zuwa yankin kogin tanzania mamakon ruwan sama da ya rika zuba a yankin gabashin afirka ya haifar da ambaliya da zaftarewar kasa lamarin da ya lalata amfanin gona ya lakuma gidaje tare da daidaita dubban mutane kimanin mutane 210 ne suka mutu a kenya sakamakon mummunan gurbatar yanayi wasu mutum 22 sun mutu a sa'o'i 24 da suka wuce kamar yadda ministan harkokin cikin gida ya sanar a cikin wata sanarwa sanarwa ta kara da cewa mutane fiye da 165 sun rasa mahallansu wasu mutum 90 suka ɓace ko sama ko ƙasa abinda ya sa ake tsoron yiwuwar adadin waɗanda suka halaka ya iya ƙaruwa. Hawa Sharif kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla. Majalisar Dattijan ECOWAS ta buƙaci ƙasashen Burkina Faso da Nijar da Mali da sake yin nazari kan matakin da suka ɗauka na ficewa daga cikin ƙungiyar yammacin Afirka, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Habib Mahmud ya haɗo mana. a yayin wani taron kwanaki biyu ne da aka kammala a birnin abidjan na ƙasar cote d'ivoire inda aka tattauna kan batun rayuwar ƙungiyar da kuma dambarwar da ake fama da ita a yankin yammacin afirka a cikin wata sanarwa ta biyo bayan taron shugaban majalisar tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya bayyana damuwa a game da matakin kasashe yankin sahel uku da ke karkashin mulkin sojoji da suka haɗar da burkina faso da mali da kuma niger na raba gari da kungiyar kazalika majalisar dattijan ta taɓo batun katsalandan da wasu manyan kasashe ke yi a yankin yammacin afirka da kuma raunin kasashen kungiyar tare da yin kira ga hukumar gudanarwar ecowas da ta ɗauki matakin gaggawa don hana yankin zama fagen yada rikice-rikice ce kan manufofin siyasa na ƙasa da ƙasa ƙasashen uku da ke yankin sahel dai sun kafa wata ƙungiya da ake wa lakabi da ias tare da kulla alaƙa da rasha bayan korar sojojin faransa da ke zama uwar gijiyarsu a shekarun baya tuni dai masana irin su muhammad ibrahim ke ganin akwai buƙatar ƙasashen mali da nijar da burkina faso su sake nazari domin ganin sun dawo a cikin ƙungiyar ecowas domin a dama da su su diba su yi nazari su gani su dawo cikin wagga kungiya ta su wagga ta su wadda dama an saba ta yi a tare su gaskiya fita su wannan kungiya za a kawo musu al'amura da yawa tsakanin su za su mai da kansu kamar saniyar ware Ban da haka kuma akwai wasu abubuwa wanda dai kamata su yi amfani da su kaga ba za su yi amfani da su ba kasashe guda uku su amince wannan kira nasu unhani ne gare su unhani ne gare mu wanda muke cikin kungiyar ecos tun dai farko wannan shekarar ne gwamnatocin kasashen uku na yankin sahel da ke karkashin jagorancin sojoji da suka hada da jamhuriyar nijar da mali da kuma burkina faso suka sanar da ficewarsu daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashe yammacin afirka ecowas ko sediyawo to sai dai masana irin su traore hamidu na ganin matakin da majalisar dattijan kungiyar afirka ta yamma ta dauka abu ne da ya kamata a ce ta yi tuntuni ba yanzu ba mun ji majalisar dattijawa na sediyawo sun yi suna kira da babban murya ga eh, kasashen namu na is eh, ma'ana niger burkina da mali da su komo a cikin siriyawo inda dai abin nan sun yi shi tun da fari ne kamar da ana cewa riga karhi ko yana cewa ya yi magani a gani tun lokacin da sai yana yana mamaye kasashen nan inda tun lokacin nan ne suka tashi suka gaya ma sai dawo da abun nan ba haka ke yi ba bai kamata ba paske abubuwan da sai dawo ya yi kamar dai ya su ma kasashe na ke babu su ne ya su ma ya kashe kasashen da gaba daya kungiyar wannan na littajiya na abun nasu da shi amma inda kamar sun yi shi ne tun abin ba kai inda kasashen sun je janye kansu. Abin shira a gani dai kasashen uku na IAS kowane mataki ne za su ɗauka kan komawarsu a cikin kungiyar ko kuma akasin haka lokaci ne kawai zai tabbatar. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. A da Hamid Mahmud idan muka leƙa Najeriya kuwa babbar kotun tarayya da ke kano ta ba da umarni ga hukumar ƙayyade kuɗin lantarki da najeriya da kamfanin rarraba lantarki na kano da ke samar da wutar a jihohin kano jigawa da kuma katsina su dakatar da aiwatar da sabon farashin lantarki da suka sanar a baya-bayan nan daga kano mahmud ibrahim kwari na ɗauke da wannan rahoton. Umarnin ya biyo bayan karar da kamfanonin sarrafa kayayyaki a Kano suka shigar gaban kotun ne ƙarƙashin inuwar ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya reshen jihar Kano. Alhaji Sani Hussein Sale mamba ne a majalisar koli ta kungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN ya fayyace dalilansu na zuwa gaban kotun. Muna da yakinin cewar na farko dai ba a bi ka'idoji da ya kamata a bi ba na wannan ƙari da aka yi. Sannan abu na biyu kuma muna kalubalantar shi kansa wannan kuɗi da aka yi a gizo aka ɗora shi akan mu kusan kashi ɗari uku akan abin da muke biya. bi ma'ana shine duk wanda yake biyan kuɗin wuta miliyan talatin sai ya koma miliyan ɗari ko miliyan casa'in da wani abu wanda yake biyan miliyan hamsin sai ya biya miliyan ɗari da hamsin so a gaskiya wannan tsari ba mu da shi ba muna ganin akwai akwai gyara a cikinsa don duk wanda yake harkar masana'anta yanzu mun san cewar kokari yake dan ya rayu ba wai wani magana kake da riba ba abubuwan sun ishe mu baya ga dakatar da karin kuɗin lantarkin fotin tarayyar karkashin shugabancin mai shari'a am liman ta tsawatarwa kamfanin rarraba lantarkin da hukumar dai farashin lantarki ta najeriya su guji cin zarafin masu masana'antu ko yi musu barazanar katse hasken lantarki ta kowace fuska har sai lokacin da kotun ta kammala sauraron masu korafin. Malam Sani ‘yar Mansur tsohon ma'aikacin hukumar samar da lantarki ta Najeriya ce wacce aka yi wa lakabi da nefa a shekarun baya gabanin cefanar da ita ga 'yan kasuwa. Ya ce tun a wancan lokaci suka yi hasashen cewa 'yan Najeriya na iya shiga cikin garari game da batun hasken lantarki. A hannun aka yi privatization ɗinta 2013. Tun daga lokacin muka gane cewa tufa talaka wutar lantarki ya fi karfinsa domin an bi hanyar da talaka na kallon wuta sai dai ga tana wucewa amma in ya ce zai taɓa ta to a jiyunsa zai gaya masa kuma sannan akwai ka'idoji da aka kafa na shi kansa privatization din da ba abu ba dan da a ce an bi wannan ka'idojin to gaskiya da matsalolin ma da ake fesin yanzu ba zai yi wannan nauyin ba. Tsadar canjin kuɗin ƙetare musamman dala, karanci da kuma hauhawar farashin man fetur da na iskar gas na cikin manyan al'amuran da ke dagula lissafin rayuwar tattalin arzikin 'yan Najeriya a yanzu saboda tashin farashin kayayyaki. Malam Sanusi Adamu masanin tattalin arziki ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano ya yi tsokaci. Kaga duk wannan dai tsaloli ne wanda ya shafe mu mu mutanen ƙasa da su kamfanonin da ita gwamnati da ba ta tsayawa a kai tsayuwar kai da fata domin tabbatar da abu yana tafiya daidai. to kuma tindin tintin ake magana irin waɗannan al'amura ɗin to yanzu ga inda dare gari ya waya in dai za a ce za a dinga abubuwa ba bisa ka'ida ba to a ƙarshe zola eh, a zo a yi kuka kukan da kuma zai daɗe kafin a iya share hawayen wannan kuka ɗin ita yanzu kaga wannan oda da kotu ta bayar dole ce ta sa aka ba da wannan oda ɗin saboda su kamfanin nan sun riga sun ci kudirin sai sun yi wannan ƙarin farashi kotu ita kadai za ta iya dakatar da su to idan ta dakatar da su shine za a samu dan lumfasawa a cikin wannan al'amari a jiya alhamis ne dai majalisar wakilan najeriya bayan wata muhawara ta kafa wani kwamiti na musamman domin binciko dalilan da suka sanya kamfanoni da kuma hukumar kayyade kudin lantarki ta najeriya suka yi wancan kari da kashi ɗari 300 akan farashin da 'yan najeriya ke shan wutar lantarki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. A gai da Muhammad Ibrahim Yanzu kuma lokaci da za mu koma gefe domin Hassan mai na kaina ya kawo muku shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda jami'an tsaron ƙasar suka sanar da tafke ɗaruruwan mutanen da ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci da kuma sauran al'amura masu alaka da aika-aikar 'yan bindiga daɗi. akwai mutane waɗanda ka kama 'yan ta'adda tallahi akwai waɗanda ga kasuwanci tsakaninsu da 'yan ta'addan kansu kai musu wasu mai kansu kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka ai hattara ai hattara tun da can ga baya mun gani abubuwan da ya faru a jihar difa wanda aka kama su aka kawo su wanda suka yi shekara ɗaya biyu akwai wani shekara shekara uku hudu biyar da karshe an aka zo gaban shari'a hukuma ya ce da shari'a justice kina shari'a ya ce a babu hujja da ya gwada da suka sai a sake su a ta yi. Kwai masala da yawa nan kusa da ciyawa kun san akwai watanni ciyawa an yi wani kashe-kashe da yawa to kwanan ma an yi shi mutane ana ana ta yi da dukiyoyinsu shanu ana ta yi da su ana kashe su ga damana nan ta zawo mutane akwai wasu wurare mutane sun shekara biyu ko uku ba su noma ba bana ma ba mu ga alama ba ana noma ya zai ga yiwa ga tashi hankali Toma Dalla. Hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar sun sanar da cafke ɗaruruwar mutanen da ake zargi da hannu dumu-dumu a ayyukan ta'addanci da sauran al'amuran da suka shafi aika-aikar 'yan bindiga daɗi fataucin miyagun ƙwayoyi da sauransu a ciki da kan iyakar ƙasar a tsawon watanni uku na farko yayin da wasu ɗaruruwan takardun shari'ar waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi ke a gaban kotu a ɗaya bangaren kuma bayanai na nuna cewar Ƙungiyoyin ta'addanci sun ƙara zafa kai hare-harensu da yi wa jama'a barazana a wasu ƙauyukan karkarar Talabere mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina. Akan haka wakilinmu da ke birnin Niamey mini Barma ya haɗa mana wannan rahoto. a rahoton da ta fitar a tsakiyar watan afrilun 2024 domin sanar da al'ummar nishar abubuwan da ke wakana a yaƙi da ta'addanci da ma sauran ayyukan da ke da alaƙa da tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a wasu daga cikin yankunan ƙasar ne cibiyar yaƙi da ta'addanci da aika-aikar 'yan bindiga da safarar makamai da miyagun ƙwayoyi sclctcto a takaice ta sanar cewa dakarun kasar sun yi nasarar kama mutane 773 daga ranar ɗaya ga watan janairun 2024 zuwa watan maris ɗin da ya gabata waɗanda ake zargi da hannu a irin waɗannan miyagun ayyuka walau a cikin ƙasa ko kuma a kan hanyar su ta ƙetare iyakoki mamba a ƙungiyar mpcr mai kare hakkin ɗan adam da kare martabar ƙasa ibrahim na maiwa ya jinjina wa jami'an tsaro sakamakon nasarorin da ake samu a yunkurin samar da tsaro to shi wannan abun yana da kyawu a gano cewa ba kawai ba 'yan ta'addan ne akwai mutane waɗanda ka kama 'yan ta'adda tallahi akwai waɗanda ga kasuwanci tsakanin su da 'yan ta'addan kansu kai musu wasu mai kansu kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka to abun ne eh, eh, ya zama to eh, ruwan dare gama duniya tunda harka ta ta'addanci baka san ma ko da da ne ne suke ciki kenan a ci gaba da wannan aikin dan saboda duk wanda yake iya kawo ma dan ta'adda gudunmawa an ka same shi da shi da dan ta'adda babu wani babban bambanci ya kamata a gurfanar shi sanda shari'a ta buge su talakawa ya kamata su gano cewa koko wannan dan su ake gayinta dan zaman lahiya dan saboda su kwanta lahiya su tashi lahiya su talakawa kenan wanda ake aiki dan saboda kai ya kamata kai ma ka kawo gudunmuwa ka gudunmuwa talaka ita ce da ya ga abin da bai yarda ba da shi ya kamata ya faɗa mu hukumomi da wuri wuri sai a samu a ɗauki mataka alƙaliman wannan rahoto na cewa daga cikin mutanen da suka faɗa hannun askarawan Nijar a tsawon watanni uku na farkon shekara tuni ne takardun shari'a 372 suka isa mashara'anta da nufin tantance gaskiyar lamari matakin da mai bin diddigin sha'anin tsaro kaka tudagoni na kungiyar alternative ya bayyana a matsayin wani ci gaba a harkokin kare dan adam ko da yake ya gargaɗi mahukunta akan bukatar ɗaukar matakan kaucewa kurakuran da aka fuskanta a baya. Lalle a cikin yaki da ta'addaci da jami'an tsaro suke yi ana iya cewa alhamdulillahi in dai fisa billahi wa mutane mutane ne wanda suke halaka da don ta'adda ne aka kama su dama duk gurin da gwagwarmayar da muke ya za mu yi mu ciwo kan wannan matsalan ne a kowa duka al'ummar nijar kin ne kowa amma ai hattara ai hattara tun da can baya mun gani abubuwan da ya faru a jihar difa wanda aka kama su aka kawo su wanda suka yi shekara ɗaya biyu akwai wani shekara shekara uku hudu biyar da karshe an aka zo gaban shari'a hukuma ya ce da shari'a justice ke na shari'a ya ce a ah, babu hujja da ya gwada da suka sai a sake su a ta yi kar ya zamanta mu komai gidan jiya kenan a dinga darasi za mu yi ga kanmu kar mu kwashi mutane mu kawo a kwashi mutane a kawo inda gobe kuma in an zo gaban shari'a za a ce babu hujjojin da aka yasa aka kama su za a sake su shi yasa kenan muna jan hankali lalle ana iya cewa ci gaba ne bisa billahi amma muna ce hannunka mai sanda tunda wannan abun zargin su ne ake tunda sojoji su ba 'yan shari'a ba ne suna zargin su ne sun kama su kuma sun kama su dole ne su kawo su gaban hukuma na masaranta haka nan ne kayi eh, na duniya yanzu yake yanzu gare su su 'yan eh, justice sai su diba su gani a ah, na mutane lalle suna da alaka da wannan abin da ake zargo su sai dole a kama su in kuma babu sai a sake su jamhuriyar niger da ke tsakiyar kasashen da al'amuran tsaro suka tsananta irin su mali burkina faso nigeria da libya na fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga barayi da 'yan fashi da 'yan ta'adda lamarin da ya sa bayan matakan cikin gida kasashen uku na yankin sahel mambobin ios suka kafa wata rundunar haɗin gwiwa a watan maris ɗin 2024 sai dai rahotannin tsakiyar watan afrilu daga yankin tilaberi musamman a karkarar tera da ke gabar daman kogin niger na cewa talakawan wasu ƙauyuka sun fice daga matsugunansu sanadiyar barazanar da suke fuskanta daga 'yan